<coughs> ونصله جهنم وساءت مصيرا اقرأ ومن يشاقق الرسول من ومن يشاقق الرسول من بعد ما duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi ya bar abinda manzon Allah ya faɗa ya saba abinda manzon Allah yake umurta da shi yake shirirwa zuwa gare shi na sunnoninsa da shari'o'insa da komai da komai na shari'ar musulunci duk wanda ya saba ma wannan da gangan min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya san ingancin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dalilai waɗanda suke tabbatattu ya san da haka sai ya bari da gangan ko don son zuciya wa yattabi ghaira sabilil mu'minina ya kuma bi wata hanya sabanin hanyar muminai sai Allah madaukin sarki ce ni wallahi ma tawalla sai mu kyale shi da abin da ya jawo ma kansa ba za mu taimaka masa akai ba sai mu kyale shi wa nuslihi ya je ya bi shaidan ya halaka karshe dai duk abin da mutum zai yi ai zai mutu to in ya mutu kuma Allah madaukin sarki ce wa nuslihi jahannama sai mu sakar da mu saka shi cikin wutan jahannama wa sa'at masira ai wutan jahannama ta munana in ta zamo ita ce makoman mutum Allah ya kiyaye inna Allah iqra الله لا يغفر أن يشرك به تبس للي داهر باب شك با مكوى سوى ألا مدوككين سركي بايا غافر إن أي شركة دشي ma'ana duk laifin da mutum ya yi in ba shirka ba ne Allah zai gafarta masa in ya ga dama in kuma bai ga dama ba ya masa azaba gwargwadon laifinsa tunda ya mutu a musulunci amma har shirka ta shiga cikin aikin mutum to Allah ba zai gafarta ma mai shi ba sai in ya tuba ya bar shirka ya dawo ya kadaita Allah ya kadaita biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya gafarta masa amma har ya mutu akan shirka din nan babu wata hanya babu wata babu wata kafa da ke nuna cewa za a gafarta masa mana duk wanda ya mutu mushriki wuta ce mako masa kuma ya shiga wuta ba zai fita ba har abada Allah ya kiyaye inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma Allah yana gafartawa kuma bayan shirka duk wani laifi da mutum yayi in Allah ya ga dama zai gafarta masa sai Allah madauki sarki ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka a cikin aikinsa ko kai shi sai ma Allah shirka faqad dhalla tabbas qad litahqiq yana tabbas ya bata bata mai tsawo mai nesa kenan ko don Allah bai ji sai ce walaqad uhiya ilayka الخطاب muwajjahun ila an صلى sallallahu alaihi wasallama ولقد أوحي إليك تبس أي وحي زوا غريك وإلى الذين من قبلك أي وحي زوا غوائن دسك غباتيك نأنا بعد منزني مي أكتي مسو أكتي لئن أشركت دا زيو دا زي فارو دا زي كسنشي كي شركة لئن أشركت wallahi da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka duk aikin da ka gina shekara dubu ran da ka yi shirka ɗaya duk sun rushe ke duk sun rushe ke kai sallar asuba kai sallar azhar kai la'asar kai magariba kai isha a cikin dare sai ka zo ko cikin zikiri ne ko cikin wani abu ne sai kai shirka da Allah kai kuma shirkul akbar duk aikin da kai ya lalace duk aikin da kai tun da aka haife ka kana ibada kana shigar da shirka cikin ibada shi nan aikin ka ya rushe la na amalu to wannan shi ke nuna cewa shirka na da matukar hatsari to in ya zama na shirka na da matukar hatsari to ya ka wajibi ne a kanmu mu bincika menene shirka mecece shirka din nan saboda hatsarinta mecece shirka shirka ka hada wani da Allah madaukin sarki a cikin ibada kowane ne ne shi manzo ne annabi ne wani babban malami ne taurari ne wuta ce rana ce ko menene duk abin da ka shirka da shi da Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki baya su yace ana aghna shuraka a ani shirk man amila amalan ashiraka iya zairi taraktuhu wa shirka Allah ce ni mawadaci ne ba na bukata wajen kowa duk halittar Allah baki daya su hadu a zuciya ɗaya su kafirce ma Allah ba abin zai rage ma Allah saboda Allah ba ya zama Allah ne saboda muna bautata mishi ba fa duk sifofin Allah suna tare da shi kafin har Allah abin yabo ne kafin ya halicci masu yabon shi ba sai da ya halicce su ko ya zama ba fa shi yasa da halitta duk baki ɗaya za su hadu su kafirce ma Allah ba zai rage ma Allah ko da kwatankwacin jankiya shi ba haka kuma duk halitta baki ɗaya su bi su bi Allah madaukakin sarki ba ma za da zalika ma za da zalika fi mulki miska shay to shi yasa sai mutum ya yi taka tsantsan cikin ibada shi farko ma tukunna sai ka san wadanne littafai ne zaka karanta su ka iya kaɗaita Allah ka kauce ma shirka ko akbar ko asgar to sai ka san wa'annan littafan baki ɗaya wa'annan littafan in ka san su kana karanta su duk yadda za a yi za ka ga hatsarin shirka za ka guji shirka to sai ka ka zama kana kaɗaita Allah madaukakin sarki abinda Allah ya halicce ka ɗan shi kenan ka bautata masa ka kaɗaita shi kaɗai abinda ke ake nufin shirka shine duk abin da ba za a yi wa kowa ba sai Allah sai kai ma wani Allah kowaye mai shi ka yi shirka duk abin da ba mai iya yi sai Allah sai ka kudurci cewa wani shi ma zai iya ka yi shirka ka bautata masa kenan ka kudurce cewa shi ma ya cancanci a bautata masa kenan ka yi shirka kenan misali ka zauna tun farkon dare kana karanta la ilaha illallah ka karanta duk zikirin da kai duk addu'o'i da za ka yi sai da ka gama ka ada carbi ka ka aje za ka tashi ka ce ya Allahu wa ya rijalal bilad ka kira Allah a inda ya dace ka kira shi sai kuma ka kira wani Allah inda bai dace ka kira shi ba duk wanda ya mutu ya gama ka kira shi don ya taimaka ma da wani abu ka bautata masa ka yi itikadin cewa yana nan kenan ka ya cancanci a bautata masa to wannan kan ya Allah ba ya kira Allah ba to me sa kuma sai ka ce wa ya rijalal bilad ko ya she ko wa ya she ko ya shehu da bello ko wa ne da menene a lokacin ban da sunan Allah kadai duk abin da ka shigo da shi a wajen kayi shirka ka hada Allah da wani a cikin ibada to Allah madaukin sarki ce ana agna shuraka a anil shirk man amila amalan ashraka ma iya ghairi jaraktuhu wa shirkahu to akwai littafai kitabut tauhid fathul majid taysir al-aziz da sauran littattafai da suke da ake aka yi su dan a raba ka da shirka a sa ka zamo kana kadaita Allah kana wa Allah shi kadai kuma kana kadai ta manzon Allah da biyayya shi kadai banda manzon Allah ba wanda zaka bi sai Allah da manzonsa saboda abinda zai raba ka da shirka din nan ne tauhidi shirka kishiyar tauhidi tauhidi shine ne abinda aka halice ka don ka zo ka tabbatar a doron ƙasa don ka samu shiga aljanna to menene tauhidi mecece shirka tauhidi ta Allah maɗaukakin sarki a cikin ibada shine ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah babu wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah kaɗai da bakin ka kai wannan alkawari to in ka bautatawa wani wani Allah ka yi shirka addu'a'u ibadatu addu'a ibada ce yanzu za ka yi kiran wane taimaka min mu ɗauki wannan abin amma wanda ya mutu shekara nawa shi kansa bai san shi kansa a lokacin da ya mutu yana kwance ne ba zai iya makansa sutura ba ba zai iya makansa tsarki ba ba zai makansa alwala ba duk abin da ɗan adam ya tsana ba abin da tsana a ga al'aurarsa ko a taba al'aurarsa shi duk girman mutum da isarsa da kasaita ba za a zo ya masa tsarki shi da kansa ke yi har kaga za a yi mutum sarki ba ta shi kenan ya mutu yana kwance ba zai iya yi ba aka zo aka yi mishi aka wanke shi shekararsa ɗari yana rayuwa shi ke tsarki yana wanka to me yau ya yi ba zai iya ba saboda an cire wannan ikon ba zai iya ba ya mutu an cire rai aka yi masa tsarki aka yi masa wanka aka ɗauke shi aka je aka shimfide shi aka yi masa sallah aka ɗauke shi aka je aka aka haka rami aka saka shi duk waɗannan da yana da iko ba zai yadda da ko ɗaya ba da zai iya yin wani abu zai da zai da a yi masa tsarki zai da masa alwala zai da zo a ɗauke shi a je a sa cikin rami a rufe duk waɗannan bai iya hana bai iya ya hana ba kuma ba zai iya fadar komai ba lokaci ya wuce to sa'an nan sai koran nan yake ko bayan shekara ɗari ne sai ka zo kana kiran shi wai ya agaza maka ko ya taimaka maka ta yi shirka in ka je wajen kabari ka ce babban mutum ne bawan Allah ne waliyin Allah ne in ka kira sunan shi ka roke shi ka yi shirka in ka fuskanci gabas wajen kabarin ka roki Allah ka ce don wajen wajen musajaba ne ka yi bid'a tunda Allah ka kira an fahimta ko duk sa'an da ka bauci ni tauhidi ko ya kasu kashi hudu tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i wa sifat da tauhidul ittiba menene tauhidul rububiyya uluhiyya shine ka kaɗaita Allah maɗaukakin sarki kaɗai cikin ibada duk abin da aka ce ibada ne kada ka saka wani sai Allah maɗaukakin sarki kada ka yi ma kowa kada ka yi don kowa sai Allah maɗaukakin sarki shi yasa aka ce riya yana cikin ashirkul khafi riya aiki ne kai don Allah sai ka sa kuma don wane ya gani ya yabe ka aka ce kai ashirkul khafi kenan to ina ga ashirkul akbar kadaita Allah madaukakin sarki a cikin ibada kar ka bauta wa kowa sai Allah shine tauhidul uluhiyya kenan ma'ana ka kadaita Allah madaukakin sarki da aikin ka kai bawa sallah zakka azumi haji duk abin da ake bauta wa Allah aikin da za ka yi saboda tsakani da Allah ka kadaita Allah cikin aikinka to shine tauhidul uluhiyya kenan shine tauhidin da zai hana ka shiga wuta shine tauhidin da zai tsirar da kai shine tauhidin da zai sa ka samu ɗaukaka wajen Allah madaukin sarki shine kadai abin da zai hana ka shiga wuta na biyu tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah a cikin aikinsa ka kadaita Allah a cikin aikinsa halitta ciyarwa da azurtawa da rayawa da kashewa duk wannan aiki ne na Allah kaɗai shi ke iya yi ba wanda zai iya yi sai Allah to amma wannan in ka yi shi duk inda ka kai da yi shi in ba kai na uluhiyya ba fa ba zai kare ba zai kare ka ba daga barin shiga wuta saboda mushrikai kafirai duk baki daya in an tambaye su wake halitta wa halitta sama da kasa wa halitta kaza la yaqulunna Allah in an ce waye muku kaza wa halitta ku sai sai Allah to haka ce su bautata ma Allah shi kadai sai ce aj'al al-alihata ilahan wahida mu bautata Allah shi kadai to gunguma eh, kan mu kuma fa me zai hana bautata musu to shi yasa tauhidin rububiyya ba zai hana mutum shiga wuta ba sai tauhidin uluhiyya saboda kafirai kansu duk abin da suke bautata ma wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كل من رب السماوات كل من رب كذا كل من رب لا يقولن الله إن أنت ميسو واحد السماء واكي ملك كذا وهي كذا يسي الله ليش يي to aka ce musu la ilaha illallah yastakbiruna in aka ce to Allah da kuka ce shi komai din nan ba a bauta kowa sai shi yastakbiruna sai kaga suna girman kai waya kuluna su rinka fada a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu mu za mu bar gumakanmu namu saboda kaza kaza da kaza ma'ana sun yi tauhidin rububiyya suka kasa yin tauhidin uluhiyya tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidul asma'i was sifat ka kadaita Allah madaukakin sarki a cikin ma'anan sunansa duk baki daya Allahu ma'anarsa kaza الرب ما نسى كذا الخالق الرازق الفاتح دبا كده الله نسيك كده إن يا زمنا an samu musharaka a cikin suna na makhluki da wannan sifa ta Allah madaukin sarki sai ka tabbatar da cewa sifar Allah daban take da sifar makhluki an fahimci wannan to sai kai wannan shine adil tauhidul asma'i was sifat kenan ka kadaita tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat saura tauhidul ittiba wa'annan baki daya ba za su cika ba sai ka kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da biyayya saboda tauhidul uluhiyya bai cika ba sai da ka hada da risala kace ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tun da kace ashhadu an la ilaha illallah na shaida cewa babu wani abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah kuma kace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ka daure kanka kenan duk wani abin da zaka bauta wa Allah lallai ne wajibi ne tilas ne ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba daga manzon Allah ya fito ba shi kenan ka soke wannan risala ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma su biyu ne guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah in sun kadaita sai su haɗu in sun haɗu sai su sai su bambanta da ce ashhadu an la ilaha illallah dakhala fihi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yalzamu min zalika ashhadu an la ilaha illallah amma ka ce ashadu allah ilaha illallah sai ɗauki ma'anar sa daban wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ɗauki ma'ana daban an fahimci wa'annan guda biyu guda uku ko to shi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hakkin manzon Allah ne a kanka yadda ka kadaita Allah a cikin bauta a cikin rububiya a cikin asma'u sifat ka kadaita manzon Allah da biyayya ma'ana kadaita manzon Allah da biyayya duk inda manzon Allah ya ce kaza za ka yi duk duniya su ce a'a kaza za ka yi sai ka jefar da maganar su ɗauki ma shi ya ce wa ma sahha anhu min hadithin fadin duk abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hadisi da shi zaka bauta wa Allah yace da'u kulla qawlin inda qawli Muhammadin fama aminun fi dinihi bar da kulla kaulin duk wata faɗa duk wata magana ku jefar da ita inda kaulin muhammadi matukan manzon Allah na da abin da ya faɗa a ciki in kai haka mai zai faru shi ne ce fama aminun fi dinihi ka mugamiri yaushe za a hada wanda ke cikin aminci a cikin addini shi da mai kasada a cikin addini kasada a cikin addini aminci a cikin addini shine ka bi manzon Allah sau da kafa kana cikin aminci a cikin addini ba inda za ka sai inda manzon Allah ya shiga kana bin manzon Allah tiriyan tiriyan inda ya je nan kai ma za ka je ina manzon Allah za shi lahira aljanna kai ma za ka shiga aljanna fama aminu fi dinihi ka mugamirin mugamirin mugamara ita ce kasada ke kasada wajen bahaushe ina ma nan kasada abinda yake da me abinda babu tabbas to shine duk sa'an da ka maganar manzo Allah duk wanda zaka je ka dauki maganar sa ka dogara akai ka shiga cikin kasada kenan dan duk sa'an da ka dauki maganar manzo Allah kai aiki da ita mustahili ne ka zo lahira Allah ce dan me ka dauki idan ka samu wannan saboda Allah shi ya aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ka dauki maganar sa komin kirkinsa komin kusancin shi da Allah fa in ka zo lahira Allah zai ce ni na aiko maka shi shi na aiko maka shi na ce ka bi shi aka ce wa mai tu'in rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim wa yaquluna ta'atu wa idza marazu kan ka gani ko min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi tabu wallahu wa'annan ayoyi duk baki da abin da suke nuna wa kenan shi yasa in kana so ka kauce ma hatsarin da ke cikin shirka sai kai kokari ga tauhidin ka ya cika tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidin asma'i wa sifat tauhidin ittiba waɗanda suka kai matuka a cikin fayyace wannan sune malaman najid malaman kasar saudiya malaman najid waɗanda suke almajiran muhammadu ibnu abdulwahab al-najdi al-tamimi al-najdi sun yi sun yi ƙananan littafai suka zo matsakaita suka zo har suka kai manya-manyan littafai don malamai duk abin da suke so su raba ka da shirka ka je ka shiga aljanna kamar yadda sahabban manzo Allah za shiga aljanna sa'an akwai littafai akwai tajridu tauhid lil makarizi an kawo shi yana kasuwan kurmi nan yana kasuwan kurmi nan wancan sati wani ya bugu min waya ce ya same shi a kasuwan kurmi ya saya na ce eh ka saya duk da cewa yana da tsanani shi amma zai gyara ma ka zai gyara ma ka zai raba ka da shirka duk abin da ya raba ka da shirka ya raba ka da wuta kenan an fahimci wannan inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa man yushrik billahi وقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناسا ما معنى إن يدعون أي ما يعبدون الدعاء عبادة أي ما كوما شكي بوتتاوا kuma bayan Allah madaukakin sarki ila ina sai sai gumaka da aka samu sunan mata Allah ta wal uzza wa manata thalithata al ukhra sunan su ma sunan mata ne abinda suke bautawa kenan wa iyyaduna ba komai suke bautatawa ba illa shaitanan marida sai dai shaitanin mai ina shaitan ai kun ga ai amfani da yad'una bi ma'ana ya'buduna shi sa aka ce addu'a ibada ce Allah madaukakin sarki ya baka dama ka kira wane dan Allah taimaka min mu dauki wannan teburin wane taimaka min da kaza wa zai ce kai shirka ba za ba wanda ya taba cewa kai shirka amma wanda ya mutu aka je aka binne shi kuma kana kiran shi ma'ana kana itikadi yana in baya jin kiran ka ina baya jin ka ina amfanin sa ma'ana baka sakankance ya mutu ba ke? ma'ana yana da sifar khulud wa dawam al hayat in ba haka ba ina amfanin kana kiran shi ka baya jin ya zama abad ya zama wasanni ke yasa kiran da kai masa ka yi itikadi cewa yana jin ka kuma abin da ka roke shi zai iya yi maka duban da Allah ba mu iya yin wannan shi yasa ka bautata masa kenan yana da dadi ko ba dadi a daina a kadaita Allah shine biyan bukata an fahimta لعنه الله Allah madaukakin sarki ya la'anci shedan yace duk wanda ya riki shedan yana bauta yana bin sa ya bata bata mai tsanani mai nisa kenan ko eh wa in illa shedan marida ko to sai Allah ya zage ce la'anahu Allah alkina fiha la'anahu raji'un ila raji'atun ila shaytan Allah ya la'ance shi Allah ya nesa tashi daga barin jin kansa da rahamarsa abinda an gama da shi kenan ko to mu ji shi ma alkawarin da yayi don ka samu ka ga kanka kana ciki ko ba ka ciki ki ga kanki kina ciki ko ba ki ciki ya ga kansa yana ciki ko ba ciki su ga kansu mu ga kanmu ko muna ciki ko ba mu ciki ga abin da shaitan ya ce wa qala man alqa'il ash-shaytan la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wallahi zan samu wani rabo da yankakken rabo rabona na da zan yanka wani rabo a cikin ibadarka masu bautata maka zan sa musu kiwuya kan su tashi sallah in sun tashi suna yi zan zo sa musu waswasi zan zo rage musu lada zan kawata musu kaza zan kawata musu kaza zan sa musu ke duk abin da ya shiga ciki ma'ana rabo ne rabon shedan kenan saboda ya yi rantsuwa shi ma sai ya samu da aka la'ance shi aka ce zai shiga wuta sai ce ba zai shiga wuta shi kadai ba shi ya samu rabo waɗanda shi ne ya batar da wannan ya kawata ma wannan ya sa wannan ya kaza ya sa ya kyale ka ka bi Allah ka shiga aljanna lafiya lafiya a'a ba zai yadda ba sannan sai ce wala udillannahu ya yi rantsuwa da Allah cewa zai batar da su daga gaskiya zuwa ƙarya daga tauhidi zuwa shirka daga imani zuwa nifaka daga halal zuwa haramu wala wala sa'annan ce wala ya yayi rantsuwa cewa zai sa musu buri yawan buri ma'ana kana son kaza kai ne kana bukatar kaza kai ga abin da aka halicce ka don kai da shi sai shaidan ya zo ya ɗauke ka daga nan ya je dora ka wani wuri kana so ka zama kaza sai ka kafa gwamnati sai ka samu kuɗi sai ka zama mai kaza sai ka kafa mulki sai ka mallaki kaza sai ka mallaki kaza sai ya mantar da kai cewa faran nan ba hannun ka yake ba tun daga ran da aka haifo ka a duniya ka rage kwana ɗaya a cikin ajalinka har ka zo ka kai lokacin da kake son komai ba wanda ya san ajalinka sauran kwana nawa tsura wata nawa tsura shekara nawa tsura shekaru nawa ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki to sai zai rinka sa maka burace burace yana mantar da kai mutuwa ai da shauran lokaci ga suwa ne ma suna gaban mu suna nan tukunna ba su mutu ba yaushe za ta tsallako a kan mu ga suwa ne ga kaza da kaza da kaza to ai sai ai kaza ai sai an kafa gwamnati ai sai ai kaza kana cikin haka na rana ne sai a ce ai ya mutu buri bai cika ba bukata ba ta biya ba to abin da shaidan ke so kenan ko to sai ka duba halin rayuwar mutane yanzu duk sa'an da wani abu na ibada ya tashi sai ka samu kiwiya a ciki duk sa'an da wani abu na son duniya na roman duniya ya tashi sai kaga karfin hali sai ga karfin gwiwa nan za a fito da kuɗi ana ta me da me da me ana ta canzawa ana ta bayarwa saboda a cimma manu a cimma buri a kafa gwamnati ko a samu kaza ko a samu mulki ko a ƙara tara dukiyar kuɗi. wala amuran nahu yace wallahi zan umurce su fala yubatti kunna azanan al'ami su yanyanke kunna kunnayen dabbobi kamar ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala hamin wala wasilatin ba Allah da sun sai rakumin da aka yanke kunninsa ma'ana ba za a dora masa kaya ba in ya ta haihu kaza da kaza sai aika yanke kunne ba za a dora mata kaya ba ba za a turta su ta ba an bar ta maguma kai magunki fala yubatti kunna azanan al'ami. wala nahu, wallahi zan umurce su zan sa fala yughayyirunna khalqallahi wallahi sai sun canza halittar Allah halittar Allah na fara tun daga su canza addinin Allah su canza rayuwarsu daga gaskiya zuwa ƙarya su canza rayuwarsu daga rayuwar musulunci zuwa rayuwar turawa su canza rayuwarsu daga addini zuwa wasanni su canza rayuwarsu daga kaza zuwa kaza mata na yi maza na yi duk abin da shari'a ta ce musu canzawa ne na halittar Allah duk wanda ya yi ya shiga cikin umarnin shaitan kenan sai ka bincika menene da menene in an yi an canza halittar Allah suna nan da yawa in ka bar sunnar manzon Allah ka ɗauki bid'a ka canza halittar Allah in ka bar addinin musulunci ka ɗauki addinin kaza ka canza halittar Allah in ka bar rayuwar addinin musulunci ka ɗauki rayuwar turawa wacce take ta sha bamban ta yi karo da addinin musulunci ka canza halittar Allah to kana cikin wannan aya fala na khalqallahi sa'an nan sai Allah ce wa mai yattakhidhi shaytana waliyan duk wanda ya riki ɗan masoyi mataimaki min lahi, koma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina tabbas yayi khasara mai girma hmm. to cikin waɗannan wanne ne shaidan yafi batar da mutane a kai, wala udillannahum yace wallahi zan batar da su wala nahu, zan sa musu yawan buri burce burace duk wanda ka samu da kyar za ga ya fice ya cikin wannan kanka an kara shi ke nisa a ce aiwa da ya mutu ajali ya cika kana faman za ka yi kaza sai ka samu kaza sai ka tara kaza kuma kullum rayuwarka tana raguwa ajalinka na raguwa ajalinka na raguwa rana ɗaya sai ka ga to ajalin ya kare kai kuma baka cimma burin ka ba ya za a yi sai a kyale ka shi ke nisa a ran sha ce ya mutu shi ke shi dama in zai mutu haka yi ko duk wanda zai mutu hannunsa sana duk wanda za a haifo shi hannunsa sana dunkule ne shi ne suka ce wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladati dalilun ala al-hirs alladhi huwa wa fi bastihi inda al-mamati alamatu ala fanzuruni qad kharajtu bila shay'in do da duk in za a haife shi haka hannunsa ke zuwa a dunkule ha maza ha mata sai ya tara dukiya sai ya tara mulki sai ya shiga kaza sai ya yi kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza haka rayuwarsa za tafi har rana ɗaya zai mutu ya ce ala fanzuruni jama'a ku kalle ni duk kai kawon da na yi duk fafatkan da na yi gashi na bar duniya ba zan tafi da komai ba ga hannuna bude. duk abinda ka bari ma nan za a bar shi a je a saka mutum kabari Allah ya kiyaye eh? mhm. Mhm. Eh? Eh. ya to in aka ɗauke wannan magana zai bi Allah madaukin sarki ko da shaitan ya zo ya batar da shi ya sa masa buri sai ya yi mai sai ya canza hanya ko ya shiga neman mai duniya maganar ta hadu ko ba ta hadu ba ya iduhun ce wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladati dalilun alal hirs alladhi huwa jami'u sai kuka ce ai wa'ansu sun ce ai ya alkawari ne zai bi Allah to da yazo ya mutu kuma ya saki hannu kuma me yayi ma'anarsa yana da mara ba ba shi ba wannan ba ba wannan ba ba ba shi ma'ana ba ko eh ya zo ya alkawari zai bi Allah to gashi ya mutu ya saki hannun baki daya me kenan ya cika alkawari ko ya zaba alkawari ya iduhu yana musu alkawari da tsawon rai yana musu uh, wa'adi ma'ana yana musu alkawari yana yaudarar su ai da shoron lokaci a ba shekaru ka nawa ga su wani gaban ka su wani ma ba su tafi ba tukunna ya sau yaushe kai kuma ya kaza kaza kaza kaza yana musu wannan alkawura na ƙarya na banza da wofi wayu mannihi yana saka musu burace burace a cikin duniya da abinda zaka samu da abinda ba ka samu ba duk ya saka maka shi a cikin rai sai ka neme shi to kuma duk abin da ba za ka same shi ba in ka shekara dubu kana halba kanka kana bata ta kanka lokaci ne wa ma ya humu shaitanu illa gurara ghurura ba komai yake musu ba sai yaudara da ƙarya ula'ika ma'awahum jahannam waɗanda suka bi burace burace shaitan da hanyoyin shaitan suka saki jiki ya batar da su ɗin nan aka ce ma'awahum jahannamu makomansu shine mutan jahannama wala yajiduna anha Isa ai ban da wutan jahannama ba za su taba samun wani mafaka wani waje daban masu wutan jahannama to duk sa'an da Allah madaukakin sarki ke bayani cikin alkur'ani yana kawo abu ne da kishiyarsa allazina amanu wa aminu salati sai kawo kafirai da sakamakonsu sai kawo mu'mini da sakamakonsu don in ba haka aka ba mu'mini ba zai san daraja abin da yake ciki ba kafiri ba zai san ba zai ba zai ji zafin abin da yake ciki ba an fahimci wannan ko in aka kawo bayanin kafirai ga abin da suke ga abin da suke yi ga sakamakon su sai aka kawo mu'mini kuma ga abin da suke ga abin da suke yi ga sakamakon su ai sai sa aka aka hada baki ɗaya guda biyu ranar lahira ga aljanna ga wuta duk wanda yake cikin aljanna niman aljanna kaɗai ya sani ba zai san darajar aljanna ba sai in ya hango wuta da abin da ake ciki sai ya ji mai a jikinsa da yanzu ne Allah cikin wannan Allah ya kiyaye sai ya kara mai murna da jin daɗi duk wanda yake cikin wuta duk azaban da ke cikin wuta bai san ainihin azaba ba sai ya hango ɗan aljanna suna jin daɗi ولحم طير مما يشتهون وحور عين kaza-kaza المكنون وكذا كذا nono مدرة zuma نونو kaza زما kaza كذا كذا شيكينا sai kalla sai ya ƙara baƙin ciki kan azaban da yake sha an fahimta wallazina amanu waɗanda suka imani da Allah suka ba da gaskiya menene imani wa amilu salihat suka yi aiki na gari imani da amalu salih suke tafiya imani shine abin da ya kunshi rukunai guda biyar in aka kaɗaita imani musulunci ya shiga ciki in aka ta musulunci amma in aka kawo ka ce imani da musulunci sai imani ya ɗauki ma'ana daban musulunci ya ɗauki ma'ana daban ina ma'ana haka aka ce imani musulunci ya shiga ciki amma ka ce imani da musulunci to sai ka ce to yanzu matsalar ta kasu gida biyu kenan imani shine abin da ya kunshi rukunai guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi wayannan duk baki daya abubuwa ne da suka danganci zuciyar dan adam ba mai ganin su sai Allah da ya halicce shi yasa duk abin da ya kunshi wannan rukunai guda shida shi ake ce mai imani kuma imani amalun qalbiyyun aiki ne na zuciya ba mai ganin sa sai Allah madaukakin sarki to menene musulunci musulunci kuma shine abin da ya kunshi rukunai guda biyar أن تشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأن أيك zahiri ظاهري أنا su to sai in sun hadu baki ɗaya shine rukunai goma sha ɗaya shine ka hada imani da musulunci sauraka mai ihsani dalili sayyidina hadisi sayyidina umar bainama da julusin inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in tsala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadu shar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad hadisi zai zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya Muhammadu akhbirni an al-islam kala al-islam an tashhadu an la ilaha illa Allah ila akhirih kala sadaqta ka gaskafa faɗi gaskiya yana tambaya kuma in aka faɗa masa sai ce eh haka al'amarin yake to kamar ya sani kenan fa akhbirni anil imani ka sanar da ni menene imani yace an na billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ce sadaqta sahabbai suka ce fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu sai muka ji mamaki farko dai wannan mutum da ya zo gashi nan ba wanda ya san shi a cikin madinan nan to ya taho ne daga tafiya ko babu kura ko ɗaya a cikin tufarsa da ke alamar dora alamar cewa wannan matafiyi ne kaga alamar ya shiga musu duhu ya ɗaure musu kai kenan ko gashi nan dai duk muna zai sahabbai mutanen Madina ba wanda ya san wannan in ba wanda ya san shi to mene bako ne bako kuma in ya taho daga tafiya akwai alamar tafiya cikin shi kuma babu alamar tafiya cikin wannan to farkon abin da ya ɗaure musu kai kenan sai ya zo ya zauna har ya zauna wajen gwiwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su iya yin haka ba matsala ta biyu kenan ya ɗora hannunsa kan gwiwa yana iya tambayi manzon Allah ya Muhammadu ba wanda zai iya faɗi wannan a cikin Madina sai dai in kauye ya fito ya Muhammad abin ya shige musu duhu akhbirni anil islam ina son ka sanar da meye musulunci da manzon Allah ya faɗa masa sai ce sadaqta wannan wani irin mutum ne haka kaman bako kaman dan gari gashi kuma ya zo da manya-manyan al'amuran da mu ba ka ce a faɗa ma musulunci za ka fada ka ce eh haka yake kai gaskiya a to dama ka sani kenan ka sani me yamma nan tambaya ka zo neman fitina ne ka zo neman tashin hankali ne ka zo ka kore manzo Allah ne yace sadaqta karshe sai da manzo Allah ya bayyana musa yace to fa akhbirni an al-iman sai manzo Allah ya faɗa masa ɗaya sai ce sadakta haka al'amari yake kai gaskiya a'a sai abin ya daure musu kai ce fa akhbirni anil ihsan ai tsarin sa kuma sai ya daure musu kai kashi ne abubuwan da yake yana tambaya wanda ya tambaya bai sani ba dan an faɗa masa yace haka yake to ya sani ke kuma ya kawo imani da islam da musulunci da ihsani to sai da sai tambaya yace manzo Allah ce mal mas'ulu alhabi a alama min hamina sa'id wannan da ka tambaya din ranar tashin alkiyama din nan da ni da kai duk ɗaya muke ban sani ba baka sani ba yadda baka sani ba kai ma ban sani ba sai ce to ina so ka ba da labarin menene alamomin tashin alkiyama wannan malami ne ko almajiri ne eh ya zo wajen wa malami ne ya zo wajen wa malami to me za a yi ke da munakasha ke mal mas'ulu an habi a alama min amin sa'i ni da kake tambaya da kai yadda baka sani ba haka yi ba sai to tunda ni ban sani ba kai baka sani ba me alamomin tashin alkiyama wannan ya zo da ɗimbin ilimi kenan to sai manzo Allah ya nuna masa ya nuna masa ana gamawa sai tashi kama hanya na bar ku lafiya yana tashi rabta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atadruna man sa'il kun san kowa yanzu yana tambayan nan kullu Allah wa rasuluhu a'lam ai Allah da manzo su suka sani wannan al'amari ya daure mana kai ya zo mana da kammanni da abubuwa gashi nan dai kamar mutumin kauye da shi ba wanda zai faɗi wannan amma kuma duk abin da ya kawo na ilimi ne yana nuna cewa dan birni ne ba dan kauye bane sai manzo Allah ce fa innahu jibrilu ai jibrilu ne atakum bai ce atana ba bai atani ba atakum ya me ya zo muku yu'allimukum dinakum don ya sanar da ku addini wannan munakashin ne ga mun ya zo ne sanar da ku addini ta wannan hanyar to shi aka san ashe addini shine abin da hada imani musulunci ihsani shi yasa ka ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah ai suka gaskata suka ajumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma kace ashhadu an la ilaha illallah gaba da sallah zakka haji azumi wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari suka yi sallah suka yi azumi suka yi kyauta i kyautata wa matarsa ta yi mijinta biyayya ya iyayensa biyayya amalun salihun duk abin da yake daukan ma'ana amalun salihun zai shiga nan aiki na gari abu mai kyau kuma shine abin da shari'a ta yarda abin da shari'a ta yarda da shi ta gode ta nuna sakayya shine aiki na gari kenan aiki mai kyau ina ma'ana aiki mai kyau aiki mai kyau shine ka zo kan abu mai kyau ka kara masa kyau shine kayan aiki mai kyau amma in ka zo kan abu mai kyau ka bata shi ka yi barna shi barna ka zo ka tarar da abu mai kyau ga abu an tsara shi sai ka kakkarya shi ka zubar ka yi ne ka yi barna amma aiki na gari kuma ka zo ka tarar da abu yana da kyau sai ka yi tunane ka yi bincike ka hana idon ka bacci har ka zo ka ƙara masa kyau ka hutar shi mutane misali da in ana neman ruwa sai an haka rijiya ba haka bane ba a haka rijiya gaba nawa ne duk inda aka samu ruwa sa'annan a neman guga da me da igiya ana mai ana ta wahala ana ta fama haka al'amari yake ko aka samu shekaru nawa ana haka sai ka zo kai tunani kai bincike ka hana idon ka bacci ka ce ai al'umma tana wahala kan wannan abin me zai hada na kirkiro na'urar da zan saka ciki na dora tanki sama in aka kunna na'urar ya jawo ruwan ya dora sama in ya cika sama to daga kasa nan sai mu ja famfo baki ko ina mu sa famfo da an bude da an bude da an bude famfo yayi aiki na gari ko bai aiki na gari ba yayi aiki na gari to wanda ya zai tarar da rijiyar da ake ɗebar ruwa a ciki sai rufe rijiyar shi kuma yayi mai yayi yi ɓarnaki. shine bambanci tsakanin barna da aiki na gari an fahimta ka zo ka tarar da abu ka kara masa kyau shine kayi aiki na gari an fahimci wannan misali ko yadda mutane ke wahala a cikin sai an haka gaba nawa ne ana ta wahala yaro ya ja babba ya ja hannu ya sai aka zo aka kirkiro na'ura sai ka saka a ciki ka sa ka sa abin nan shikenan sai ya hau maka da ruwa sama ruwan nan da ya hau sama ka sa famfo kuma ka jawo shi kasa wannan ya je daki wannan ya je kicin wannan ya je wajen alwala wannan ya je wajen wanka wannan ya je wajen kaza kaza kaza wannan ruwan ba daga sama yake fitowa ba daga kasa yake fitowa amma ya aka ya je sama tunani da bincike da hana ido bacci wanda ya wannan din ya kara ma mutane wahala ne ko ya rage musu wahala to ya yi aiki gari. Yayi aiki na kwarai yayi aiki na kaza to misalin shi yana da yawa a cikin rayuwa kamar ilmantarwa kamar abubuwan hawa kamar abubuwa da yawa waɗanda aka zo aka yi tunanin aka bai da kubura a cikin awa biyu ma'ana jirgi zai ɗauki ka karfe shida da safe bakwai takwas sara goma karfe goma ya sauke ka jidda ka shiga mota awa ɗaya ka je makka awa biyar kenan ka yi tsawafi ka yi sa'ayi ka yi sisiye ka gama umura awa nawa awa ɗaya awa bakwai kenan sannan ka dawo jidda awa takwas awa ɗaya awa takwas jirgi ya ɗauke ka awa hudu ya dawo da kai <coughs> awa nawa kenan awa goma sha biyu yini ɗaya ka je ka yi umura ka dawo da ko za a je aikin hajji sallama ake ana kuka za a tashi a yi tafiya za a zo kano za a je maiduguri za a je farlami za a je chad abin da muke na kofo sa'annan sudan a tafiyar kasa wata nawa za a yi wata nawa za a yi kafin a kai in an gama aikin haji wani ya makale chad wani ya makale sudan wani kafin a garin tafiya wani garin dawowa wani ya makale saudiya ta tare din haka wanda ake yi har sai batu aka zo turawa suka zo ka kirkiro waɗannan abubuwa baki ɗaya sun yi aiki na gari ko ba su yi aiki ba sun yi aiki mai kyau ko ba su yi aiki mai kyau ba to ranar lahira Allah zai ba su lada sai ce a'a a lokacin da kuke yin wannan aiki ba Allah ke ranku ba fa so kuke a ce kun kirkiro kaza so kuke a sa ku cikin tarihi so kuke ku samu kuɗi so kuke ku samu suna duk kun same su a duniya a tarihi ai tarihi da an ce florence light a ce wani ne kirkiro shi da an ce jirgi wani ne kirkiro shi abinda kake so kenan kuma ka samu a duniya lahira wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu ba ka da komai ranar lahira saboda me ba zaluntar ka aka yi ba saboda lokacin da kake yin wannan aikin ba Allah ne ke zuciyarka ba yabo kake so suna kake so kana son shuhura ne kuma ka samu an faɗa har gobin aka ce waye farko wanda ya jirgin sama za a ce wani ne waye farko wanda ya kaza bai samu suna ba yana da rai ko ya mutu ya samu suna to shi yasa in ka zo lafira ba ka da komai waye ke da komai lahira shine wanda ya yi aiki a lokacin da yake yin aikin nan Allah ke zuciyarsa to shine sai Allah ya ba ya saka masa duniya da lahira amma kafirai da suka yi aikin kirki sai Allah ya saka musu a lafiya ya yalwata dukiyarsu ya ba su lafiya ya sa musu samu kyakkyawan suna amma in sun zo lafiya ba su da ko kwatankwacin jankiya shi saboda lokacin da suke yi nan ba Allah ne ke ransu ba an fahimta hmm. wa amilu salihati suka yi aiki na gari aiki na kwarai shi sa aka ce abinda ake ce ma sa'ada arzikin abin da ake ce ma sa'ada shine kai la'akari da abin da kake bayarwa ba abin da kake samu ba fa abin da ya zaunar da bakin mutum kenan har yanzu ya kasa ci gaba da'iman so muke a bamu so muke a faɗa muna so muke a a'a kai kokari kai ma me matsayi ka duniyar nan me za ka iya yi ma al'umma ta fa'idantu ilimi aikin karfi ne me za ka yi to shi ne jin daɗin rayuwa shi ne sa'ada amma in za ka zauna komai a kawo maka komai a kawo maka ka cika zubar komai a kawo maka ka saka komai a kawo maka to kai me matsayinka a cikin rayuwar duniyar nan ka zo rakiya ne ko ka zo ka share ka a cikin rayuwar ne ka a cikin rayuwa dole kai ma ka yi wani abu dole kai ma ka yi wani abu an fahimta tun da muka fa masallacin da muke ta fama da wannan abin shekara biyu masallaci mata ba a ji a sheka a je a gyara gabas ba a ji a fara gyarawa yamma ba a ji kudu malai ba haka muke ta yi sai an gama gyara sai a ce cikin masallaci ma ba a ji sai mutane sun fita waje kuma duk abubuwan nan mun kawo su mun sassaka su ya muka yi sai da aka gina masallacin gombe duk wani abin da ya danganci waɗannan abubuwa ba abin ko waya ko ba abin da suka sun shi a najeriya saudi arabia jidda aka sau komai baturen da zai zo ya hada wani indiya ya zo ya hada musu shi yasa ko kirkirkir ba abin da za ka to da ya ya sauka nan kano sai aka kawo shi nan wani yana muna karatu da aka kawo shi nan sai zai ya duba duk baki daya ya duba duk ya duba duk wa'annan da muke amfani da su sai nuna mana kurakuran da ke ciki duka sai zauna sai zana a cikin mai zana cikin masallacin nan ya ce wannan wajen na bukatar kaza wancan wajen na bukatar kaza wancan wajen na bukatar kaza wancan wajen na bukatar kaza kuma wayoyin da kuke gani din nan dangane da kwaliti kyau shi ke kara gyara gisan murya in ka sa mara kyau ba yadda za a yi ku zauna lafiya to amma in kuna so ga abubuwan da ake bukata da ya je saudiya ya rubutu za ku sai kaza za ku sai kaza za a sai kaza za a sai kaza duk ya kama riyal kaza sai aka buga riyal su arba'in da nawa ya kama kuɗi kaza ke ba haka bane ba ana fama ana fama ana fama sai Allah ya rufa asiri da aka zo aka aka kawo su gashi nan kuna ganin su sababbi ko tsarin su daban yanzu tsarin maganar da muryar daidai gida da da to bayan an kawo kayan sai da yanzu ya tsaya masallacin nan kwana uku wani mutumin indiya ne da shi ake aiki tun safe ana gyarawa Wanda ranar karshe da zai kwana kashi gari ya koma saudiya ya gama aikin tsora minti arba'in a yi sallar magarba muka sallame shi ce a'a karfe nawa yanzu aka ce magarba tsora aka ce minti arba'in ya ce a'a sai na tsaya na yi sallama zurba na ji karatu wannan abubuwan da na hada din nan su yi daidai in ya hau sama aka ce wannan bangaren abin baya aiki in ya hau ya gyara sai ce a'a ba zan je ba sai na duba wancan kuma shi ma bai kamu ba ga abin da aka ce je gyara in baki mutum yana gyara shi ya sauko don gobe kuma ka je ka kira shi in ya gyara wannan sai ce duk gyaran bai shafi can kuma shi ma ya taba shi ba sai je duba in daidai yake in da ya tafi sai gyara haka yayi baki ɗaya muna kallon shi mutumin indiya guda mutumin indiya guda ɗaya aikin shi ke sai da ya kwan uku a cikin kanon nan da safe a kawo shi da su ake aiki har ya tashi har garba wani lokaci har isha shi ne sai ya hada mana duk baki ɗaya ya na bar ku lafiya to ya aka gani akwai canji ko ba canji akwai canji ko ba canji to Allah madaukin sarki ce manzo Allah ce inna Allah al-abd al mutkina amala manzo Allah ce Allah madaukakin sarki yana son dukkan bawan da ke kyautata sa duk abin da zaka yi ka kyautata saboda darajarka a cikin rayuwa abin da kake kyautatawa dukkan mu baki ne fa muna nan aka aika Saudiya mutumin Indiya ya zo komai sai ya bi shi baki ɗaya ɗaya ya bincika shi ya ga inda kuskuren yake gyara sa'annan kuma da su aka hada waɗannan abubuwa duk baki ɗaya an samu bambanci ko ba samu an samu canji ko ba samu ba abu ya ci gaba ko bai ci gaba ba to mu ina muka kwana ina muka tashi kullum sai fitina sai zargin juna sai tashin hankali mai kuɗi ya ɓoye baya sun ya fito da kuɗi talaka kuma na girman kai ba girma mai kuɗi wannan yayi kaza wannan yayi nan wannan yayi nan yaushe za mu samu ci gaba tashi har yanzu Najeriya shekara hamsin da aka samu rikin kai har yanzu Najeriya ba ta da wutan kanta da za a samu wuta da daddare dole a kwana cikin duhu kana cikin wuta kana kana cikin haske kana shiga za ka yi alola kana cikin alola an dauke wuta yasa duk inda za ka ka mutumin ƙauye ga wutan lantarki kuma shekaru ka rubuto ci ka sa a jiyo saboda kana alwala an dauke sai ka kunna eh, to ka ba kana ganin fitila ne kaje kaje alwala ba to kafin ka gama alwala an dauke to shi kuma rayuwa ba ita rayuwa ba ta tafiya sai da haske haske ko na zahiri ko na alkur'ani ko da ba haka bane ba saboda me da ka taho akwai askin lantarki tafiya kake gaban ka gani amma da kafin ka gama alwala an dauke wuta din ba za ka yi tafiya yadda ka taho ba fa kana lalabe ne kana tafiya kana lalabe da hannunka da kafanka saboda kada ka je ka buge abin da ya fi karfin ka ya maka ko ka buge abin da ka fi karfin shi ka karya shi saboda mai babu haske in za ka taho masallaci ga zefa amma sai ka torchlight ka sa a jiku saboda ana cikin sallah sai an kusa kai karshe sai a ɗauke wuta ko an yi da sallah sai a ɗauke wuta to ya ka koma gida ko kana cikin tafiya ma akan hanya sai a ɗauke wuta ɗauke wuta ya zamo ba shi da lokaci kowane lokaci ana iya ɗaukewa shi yasa ga wutar nefa kuma ga torch light a jiku to don Allah ban da kauyanci me me ya kauyanci ba kenan ga wutar nefa kuma ga torch light a jihu eh saboda kowane lokaci ana iya ɗauke wuta kuma duk duniya da Najeriya ba inda ake yin wannan abubuwa abadan komin talaucin kasa wutar lantarki sunan su wutar lantarki an tafi shi ne, an fahimta wa amilu salihati suka yi aiki na gari to waɗanda suka yi imani su ne muminai muminai din nan ya kunshi 'yan siyasa ya kunshi masu mulki ya kunshi malamai ya kunshi 'yan kasuwa masu kuɗi ya kunshi 'yan kaza ya kunshi ba haka bane ba to yanzu 'yan siyasa aka ce ku ga musulmai ne a cikin majalisa da sanatoci da gwamnoni to muna son amalin salihun menene farkon abubuwan da ya kamata a fara da su wa amilu salihati suka yi aiki nagari duk abin da kake hawa motar da kake hawa wani ne ya kera kai kuma me ka taimaka ma kasan ka za a iya gyara wani abu me ka taimaka ma kasan ka za a iya samun zaman lafiya za a iya samun abinci za samu wutar lantarki kada ka zai iya kaza kaza kaza me ka taimaka me amfanin dukiyarka ina za ka da dukiyar kana tara su don me duk bakin mutum amfanin kudi wajensa ya tara ya aji amma yau ana da shi kasa ta ci gaba a'a duk kudin shi ne tara ba zai cire kwandala don kasa ta ci gaba sai dai kudin gwamnati in aka ɗora shi kuma sai ya rufe kudin shi silin kudinsa ba shi ba ne ba zai taba ba ga na gwamnati shine za a ta kan kashewa mai barnata na barnata mai aiki na aiki wannan kudin ko ya bai shi har ya mutu magada su gada ba zakka ba taimaka ma talakawa ba taimaka ma masallatai ba taimaka duk makabartan Kano zaka je ka gani sai ka yi takaici duk makabartan Kano da hamsanta ake cewa ai yana da kulawa yana da kulawa ba ra ka ce me an yi ruwa ruwa ya yi menene da menene ruwa su yi menene da menene duk baki ɗaya ba haka bane ba to je ka baki aka gani je ka kasashen da ake kulawa da da rayuwa ka ga yadda ake mai da makabarta a katange a sa masu aiki a ciki ba wanda zai zo matsafi ya zo ya cire kaza ko ya sa kaza ba wannan duk baki ɗaya dabbobi ba za su samu shiga ciki ba ba za su bi wajen ba balle su shiga ciki masu shiga ciki su yi taro so ba shiga duk ba wanda zai shiga ciki abadan ko ina an katange ne sai bakin kofa da za a kawo mamaci a sa a je a binne shi a taso kenan an mutunta mutum kenan yana a raye an mutunta shi yana mace amma kasar da kana da rai ma ba a mutunta ka ban ka mutu ya yi san da kai eh? to shi yasa muna so yan siyasa Allah ya ce kuna da imani ku akwai musulmai a ciki to kuma ku yi aiki na gari aiki na gari din nan ba wai ka cika ajihunka kai kadai ba in ka cika ajihunka ya cika sai ka taimaka ma kuma al'umman kasanka sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su aljanna aljanna tajri min tahtiha al-anhar ruwan koramu na gudana daga karkashin benayensa ba an ɗauki ruwa sai ba samu maganin tsabtace ruwa ba wanda ya buhu a karkashin benenka ruwan korama na tafiya in nono kake so ga in madara kake so in zuba kake so ga shi nan na fiha za su dawwama a cikin aljanna ja'alana Allahu minhum abadan har abada wannan magana da aka yi fa ba alkawari ne na shugaban ƙasar ku ba ba alkawari ne na sarkin garin ku ba ba alkawari ne na yan siyasan ku ba ba alkawari ne na yan kasuwan ku ba ba alkawari ne na malaman ku masu wa'azi ba wa'adallahi haqqan alkawari ne na Allah alkawari kuma tabbatacce kuma na gaskiya kuma aka cika wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah gaskiyar magana wa yafi Allah gaskiyar fada wa yafi Allah fada da cikawa wa yafi Allah wa yafi Allah wa yafi Allah babu ko daya in Allah ya fada shi kenan cikawa za a yi an fahimta اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم